Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fata an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda. Sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a yau talata sha hudu ga watan Maris na shekarar dubu biyu da 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai. Rasha ta faɗi cewa a shirye take ta bada damar tsawaita yarjejeniyar fitar da hatsi daga Ukraine da kwanaki 60 yarjejeniyar da ta taimaka wajen rage hauhawar farashin kayan abinci a duniya. Hannayen jarin bankunan Amurka sun faɗi a jiya Litinin duk da cewa shugaban ƙasa Joe Biden ya tabbatar wa Amurka cewa tsarin bankunan Amurka bai da matsala. yawan aukuwar laifuffukan nuna ƙiyayya a amurka ya ƙara matuka a shekarar 2021 inda ya kafa tarihi a wasu lamura kusan dubu goma sha ɗaya da suka auku a cewar hukumar FBI a wani rahoto. Kanin labaran kenan a cikin shirin namunin za ku ji cewa yayin da ya rage 'yan kwanaki a gudanar da zaben gwamnoni a wasu jihohin Najeriya. Magabata da sauran masu ruwa da tsaki na jan kunnen masu yin kalamanta da hankali. Duk maganganun da ake faɗa akan maganan addini da sauransu wani aba ce wanda in sha Allah ta'ala mu jihar Nasara ba za mu shi ba a masallatan mu ya kamar mu musulmai kullum muna kira ga mutane mu sani cewa abinda zaman lafiya bai kawo shi ba tashin hankali baya kawo shi bayan nan za ku ji cewa hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa a najeriya ta yi ƙarin bayani kan zaben gwamnonin jihohi da na 'yan majalisun jihohi da za a yi a ranar 18 ga watan maris kafar zaɓe ta buƙaci dukkan jam'iyyun siyasa da su ci gaba da gudanar da yakin neman zaben su har zuwa ranar goma sha shida ga watan maris sa'o'i 24 kenan ga ranar zaɓe. kamar kowace ranar talata yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya da ali mustafan sakko take gabatarwa amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Rasha ta faɗi cewa a shirye take ta ba da damar tsawaita yarjejeniyar fitar da hatsi daga Ukraine da kwanaki 60. Yarjejeniyar da ta taimaka wajen rage hauhawar farashin kayan abinci a duniya. Tawagar wakilan Rasha a tattaunawar da aka yi da manyan jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya. Ta bayyana ganawar da aka yi a jiya Litinin a matsayin cikakkiya kuma mai kyau. Amma ta ce Rasha na son ganin ci gaba mai ma'ana. akan wata yarjejeniya makamanciyarta game da batun fitar da kayayyaki daga rasha kafin wa'adin yarjejeniyar fitar da hatsi ta ukraine ta sake karewa shirin fitar da hatsin da ake kira jigilar hatsi a bahar aswad ya ba ukraine da ke zaman ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da ke kan gaba wajen noman hatsi damar jigilar abinci da taki daga tashar jiragen ruwa na ukraine guda uku. Majalisar Ɗinkin Duniya da Turkiyya ne suka shiga tsakani wajen cimma yarjejeniyar a watan Yulin da ya gabata don taimakawa wajen shawo kan matsalar karancin abinci a duniya. Kuma aka tsawaita wa'adin yarjejeniyar da kwanaki 120 a watan Nuwamba. Ranar Asabar ake sa ran wa'adin yarjejeniyar zai ƙare. Hannayen jarin bankunan Amurka sun faɗi a jiya Litinin duk da cewa shugaban ƙasar Joe Biden. ya tabbatar wa amurkawa cewa tsarin bankunan amurka bai da matsala kuma masu biyan haraji ba su ne za su biya masu ajiya ba a wasu bankuna biyu da aka rufe amurkawa su kwantar da hankalinsu a kan tsarin bankin kasar kudaden kunanan a cewar biden a cikin wata sanarwa ta minti biyar da ya gabatar a fadar white house yayin da aka bude hada-hadar kasuwancin makon ya ce duk kwastomomin da ke ajiya a bankin silicon valley da ke california za su samu damar fadda kudaden ajiyarsu yayin da jami'ai a fannin kudi na gwamnatin tarayya suka karɓi ragamar ayyukan bankunan yawan aukuwar laifukan nuna ƙiyayya a amurka ya karu matuka a shekarar 2021 inda ya kafa tarihi a wasu lamara kusan dubu da suka auku a cewar hukumar binciken manyan laifuffuka ta fbi a wani ƙarin bayani na rahoton hukumar kan laifuffukan ƙiyayya na shekara-shekara an samu rahoton laifuffukan ƙiyayya guda 10,840 a shekarar 2021 a cewar sabon rahoton inda aka samu ƙari na kashi 31 cikin 100 daga 8,263 da aka ba da rahoto a shekarar da ta gabata. A baya hukumar FBI ta sanar da samun rahoton laifuffuka nuna kiyayya har su 7,262 a shekarar 2021 amma bisa ga wasu bayanai da ba cikakku ba. An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. kwanaki kalilan kafin zaɓuɓɓukan gwamnoni da 'yan majalisun dokoki a wasu jihohin najeriya an fara samun zafafan kalamai daga wasu jama'a wanda idan ba a dakile su ba suna iya janyo tashin hankali a tsakanin al'umma don haka nema wasu masu ruwa da tsaki suka shiga jan hankula zainab babaji gare ki Ɗaya daga cikin ababen da ke saurin harzika jama'a musamman mabiya addinai shine yin kalamai game da addini wanda kuma shine wasu 'yan siyasa ke amfani da shi don rarraba kawunan jama'a da zummar cimma burinsu. Jihar Nasarawa da ke da tarihin zaman lafiya tsakanin mabiya addinai daban-daban a wannan kakan zaben an fara samun cece kuce da ke rura wutar rikici da in ba a sha kanta ba za ta zame matsala. Shugaban kungiyar haɗin kan Krista a jihar Nasarawa, Very Reverend Father Sunday Emma, ya ce ba sa buƙatar wani yanayi da zai ɓata zamantakewarsu. Nasarawa dai sani kowa ne, ka ga gida daya musulmi biyu ko uku a samu Krista biyu ko uku, haka muna danya. to wannan abun ya zo mana da bacin rai sosai mun gode gwamna ya dauke mataki ya kira shugabannin adinai mun zauna mun lance wannan har yanzu muna lance wannan muna kira ga kowane mabi almasihu domin dokaka almasihu ya jefa kuriya bisa ga abin da ya gani ya duba cancanta waɗanda suna so su fake da addini kuma domin su cima burin su muna addu'a Allah ba su ganewa. Shi ma sakataren kungiyar jama'atu Nasirul Islam a jihar Nasarawa Imam Muhammad Ali ya ce suna kan faɗakarwa kan zaman lafiya. Nasarawa ba mu taɓa faɗa na addini ba. In ma akwai wani faɗa da aka yi a Nasarawa bai wuce ta kabilanci ko kuma manoma da makiyaya ba. Mm. Saboda haka duk maganganun da ake faɗa akan maganan addini da sauransu wani aba ce wanda in sha Allah ta'ala mu jihar Nasara ba za mu yi shi ba a masallatan mu dai kamar mu musulmai kullum muna kira ga mutane mu sani cewa abinda zaman lafiya bai kawo shi ba tashin hankali baya kawo shi Gwamnan jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Sule a taron da ya yi da masu ruwa da tsakin jihar ya ce kamar wasu jihohin Najeriya suna zaune ne da junansu da ke da bambancin addini. So we cannot afford in any way whatsoever to begin a religious war in Nasarawa state. Ya ce ko ma menene ba za mu fara yakin addini a jihar Nasarawa ba. We cannot allow politics to divide us. Ba za mu bar siyasa ta raba mu ba don haka gwamnan ya roki sarakuna shugabannin addinai da na al'umma su yi bar zaman lafiya wa mabiyansu. A jihar Filato ma an samu irin wannan cece kucen wanda ɗan takarar gwamna a jam'iyyar PDP barista Caleb Mutfang ya ce jama'a su kwantar da hankulansu. Ina so in ba duk al'umman Filato kowa ya kwantar da hankalin shi. Za mu yakacin kokarinmu domin kasar Jos ta zama kasan kowa ta tabbatar da cewa duk wanda yake zaune cikin Jos ya yi rayuwar shi a cikin lumana a cikin kwancen hankali A shekarun baya dai irin waɗannan kalamai marasa daɗi sun haddasa mummunan rikicin bayan zaɓe da ya kai ga rasa rayukan jama'a da dama da salwantar dukiyoyi masu tarin yawa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe ɗaya da minti tara na dare. Ga Maryam ta da labaran duniya kashi na biyu. A jiya Litinin Iran ta sanar cewa jagoran addinin kasar ya yi afuwa ga mutane sama da dubu ashirin da biyu da aka kama a zanga-zangar kin jinin gwamnatin da ta mamaye jamhuriyar ta musulunci. Nan take dai babu wata kafa mai zaman kanta da ta ba da tabbacin sakin mutanen da yawa. Sanarwar da shugaban ma'aikatar shari'a Iran Ghulam Hussein Hussaini Ejehi ya bayar. a karon farko ta yi karin haske akan yadda gwamnatin kasar ta ɗauki mataki bayan zanga-zangar da aka yi akan mutuwar masa amini mai shekaru 22 a watan satumban da ya gabata wadda 'yan sandan kasar suka tsare ta har ila yau ta kuma nuna cewa yanzu tsarin mulkin iran ya samu sukunin bayyana girman zumar. wanda ke zaman ɗaya daga cikin manyan ƙalubalen da aka fuskanta a ƙasar tun bayan juyin juya halin da aka yi a shekarar 1979 an kuma kunna dubban mutane sakamakon matakan da aka ɗauka biyo bayan juyin juya halin. shugaban majalisar ɗinkin duniya ya yi kira ga ƙwararru a fannin kimiyya da su ba da ƙwararan hujjoji don sanya gwamnatoci su aiwatar da manufofin da za su magance sauyin yanayi kafin a zarta wani matakin ɗumamar yanayi Kalaman nasa na zuwa ne a daidai lokacin da masana da jami'ai daga sassa daban-daban na duniya suka haɗu a birnin Interlaken na ƙasar Switzerland tsawon mako guda domin kammala rahoton ƙarshe cikin wasu guda bakwai da kwamitin manyan masana kimiyya na majalisar suka fitar tun bayan da aka kulla yarjejeniyar sauyin yanayi ta Paris a shekarar 2015. A cikin wani jawabi na bidiyo ga wakilan, Sakatare janar ɗan Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce sabon rahoton da kwamitin gwamnatocin kasashen duniya kan sauyin yanayi ya fitar ya zo a muhimman lokaci. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma za mu sake likawa Najeriya. Duk da ba lalle ba ne gwamnonin da ke gado su lashe zaɓe karo na biyu, amma ƙwarin guwar 'yan hamayya ya fi ƙarfi a jihohin da gwamnoni za su kammala wa'adi a ranar 29 ga watan Mayu mai zuwa. A akasarin shiyoyin siyasa na Najeriya shida akwai irin jihohin da gwamnoninsu ba sa cikin takara. Daga Abuja ga rahoton da wakilin Nasiru Adamiyal Hikaya ya aiko mana. Wasu daga jihohin da lamarin ya shafa sun hada da Kano a arewa maso yamma, Rivers a kudu maso kudu, Abia a kudu maso gabar, Filato a arewa ta tsakiya da Taraba a arewa maso gabar. In an duba wani abun lura dukkan gwamnonin arewa maso yamma bakwai in ka ɗebe jihar Zamfara za su kammala wa'adi a wannan karo. inda arewa maso gabar duk gwamnonin shida in ka ɗebe taraba na neman ta zarce karo na biyu bambancin arewa ta tsakiya nan ma jiya ɗaya ce wato kwara gwamnati ke neman wa'adi na biyu amma don jihar kogi da bata cikin zaben gama gari sai sharhin ya zama na daban jami'in kamfen na jam'iyyar adawa ta nnpp a jihar taraba injiniya zakari ahmad Guroje, na fifi da ɗaura kamfen ɗin kan yaƙi da bambance-bambancen addini da kabilanci a matsayin mafita ga kowace jam'iyya ma a jihar. da bambancin kabila a jihar taraba da kuma ɓangaranci da ake fama da shi mu dawo mu zama al'umma a dunkule mu dawo mu zama mutane mutane guda ɗaya mu dawo mu sa jihar mu a gaba ya zama tarabar ita ce abin da yake a gaban mu ita taraban dama ita ne abin da ta haɗa mu addini ba ta haɗa mu ba kabila ba ta haɗa mu ba bangaranci ba ta haɗa mu ba abin da ya haɗa mu shine jihar taraba saboda haka taraban ne za mu rike kowa za a yi tafiya da shi ne a bisa ga cancanta ba don addininsa ba duk abin da mutum yake nema idan ya cancanci wannan abin za a yi masa kuma za a ba bashi insha Allah ba tare da la'akari da addininsa bangaranci da ya fito ko kuma yarensa ba. Shi ma kakakin kamfen ɗin babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Katsina Imran Wadanas na cewa duk da jiyarar ta shugaba Buhari amma wannan karo sun shirya kawo sauyi. Kawai muna fuskantar Allah ya kai mu sha takwas ga wata mu ci zaɓe tun da mai girma Aminu Bello Masari ya gama da haka duka tun daga shi mai girma Aminu Bello Masari har zuwa shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari hankalinsu ya kwanta da haka al'ummar jihar katsina dama ce da suka samu su fito su zaɓi wanda suke so zaɓen da aka yi na ashirin da biyar ga wata ya tabbatar da cewa al'ummar jihar katsina al'umma ce ta jam'iyyar pdp saboda ko ba komi sun kawo mai girma a cikin abubakar ƙuri'u wanda ƙuri'un da muka bada a katsina sun fi waɗanda mutanen apc suka bada da haka hankalin mu kwance yake kuma shirye muke tsaf hukumar zaɓen najeriya inec da ke shirin gudanar da zaɓen a ranar asabar ɗin mai zuwa ta ba wa jam'iyyu damar ci gaba da kamfen har ranar wayewar jajiberin zaɓen zainab Aminu jami'a ce a sashen labarun hukumar. Kowane rumfar zaɓe yana da na'urar Bivas dole sai an canja kamar kwanan wata da kuma irin zaben da za a gudanar. Kuma hukumar zaɓe ta buƙaci dukkan jami'in siyasa da su ci gaba da gudanar da yakin neman zaben su har zuwa ranar goma sha shida ga watan Maris sa'o'i ishirin da hudu kenan ga ranar zaɓe. Ana jiran bayani a hukumance daga INEC kan kammala saita na'urorin Bivas don gudanar da zaben da za a iya samun shaida ga korafe-korafen da kan taso a bayan zabe Nasura da kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Saka mai wuya. wato abun da nake so jama'a su gane shine wannan na'ura sabuwar na'ura ce a najeriya kuma in an bude ta haka a gabanka tana ana tattaɓa ta tana aiki za ta ɗauki hoton kaza ai kaza ta bullo da kaza amma abun da aka yi da 'yan najeriya aka tafka musu karya aka ci amanansu shine an ce duk abun da aka yi nan yana fita da ana transmitin din shi kai tsaye tafi ɗakin inec to duk abun da aka yi a wurin nan wannan abu yana nan cikin wannan na'urar bai zuwa ko ina idan ya kasance haka wannan yaudara a tarihin ƙasar duniya ba taɓa yin haka ba wallahi ya gabata a ce kudin nan an kun yarda da zaben nan kuma kullum abin da ya kamata ku yi nan murna wa shi wannan dan takara don haka Allah ba gurare da yawa inda muke ganin mu ya kamata mu ci zaben mun fadi gina siyasa shine gina mutane a duk Najeriya ba wanda ya kai teku gina mutane ina tabbatar maka ni dai a tarihin yan siyasa a Najeriya ban ga wanda ya gina mutane a Najeriya a gina yan siyasa a gina talaka a gina inda ya fito irin tunuwa. jama'a assalamu alaikum ku da wannan lokaci mu da mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya shin gaskiya ne wasu daga cikin na'urorin hukumar zaben najeriya ba su yi aiki ba irin su bivas a lokacin zaben shugaban kasa na najeriya to za su yi aiki a zaben gwamnoni da za a yi a karshen makon nan mai zuwa sannan kuma da yake tinubu ya sha kasa a zaben shugaban kasa a lagos wanda jam'iyyarsa ta ci ba za a sake kada shi a zaben gwamnoni duk wannan suna cikin abubuwan da muke son mu duba a kashi na biyu na muhawarar da muke ji game da sakamakon zaben shugaban kasan da ya bi gudana wanda kuma muke yi yayin da muke jiran ganin yadda za ta kaya a zaben gwamnoni da za a yi a wannan asabar mai zuwa idan allah ya kai mu bayan da aka ɗage shi kafin mu fara ita muhawarar bari mu ji wasu ra'ayoyi masu alaka da zaben shugaban kasa sunana aminu sani jaji kuma a wannan zaure ina wakiltar jam'iyya za ta jami'ar apc da kuma dan takararmu eh, ahmad bola tinubu farin ciki mu baya iya misaltuwa ganin cewa abun da 'yan najeriya na suka ɗi suna ta jira wannan rana tun lokacin da aka fara jefa kuri'a mutane sun bi layi da rana da komi amma alhamdulillah ga shi yanzu abun da suka zaba an bayyana musu abun farin ciki ne ga dukkan mu na 'yan najeriya babban abun da muke fata shine cewa wannan dama da 'yan najeriya suka ba wani dan takara namu wanda ya jagoranci wannan ƙasa shine ta zama dalilin ƙara haɗa kanmu mu kara kuma sanin cewa ba mu da kasa ta Najeriya. Suna na Muhammad Lawan Dalado, ni ne shugaban jam'iyyar Akwad na kasa, wakilin jam'iyyar Akwad a wannan zaure. Wannan yana alama cewa 'yan siyasa muka mun fara fahimtar juna, muka mun fara fahimtar gaskiya. Domin duk abin da muke yi dinnan kamar yadda na sha faɗi, muna yi ne domin akwai Najeriya. In ba Najeriya ba ka ganin an wata wata harka sai yau da kullum. Saboda haka muna farin ciki kuma shi kanshi dan ko ba ya wuce dan takara yanzu ya zama abin nan zaɓen shugaban kasa Ai ya yi wasu maganganu masu daɗi wanda suka taɓa min zuciya wanda ya ce yau ya ci zaɓe amma fa zaɓen ba da nasara bace shi kadai nasara ce ta dukkan 'yan najeriya saboda haka duk wani dan najeriya ya zo ya ba da gudunmawarsa domin najeriya ta ci gaba wannan karmata mun daɗi kwarai kuma allah ya sa mu ba shi haɗin kan a zo a samu ci gaba a najeriya. To a gaishe ku, to yau muke kawo muku kashi na biyu na muhawara da wakilinmu na Abuja Nasiru Adamu haka ya shirya mana tsakanin wakilan jam'iyyun siyasa guda uku na Najeriya wanda su haka da da jam'iyyar APC wacce ke da wakilcin Sanusi Baban Tanko wato Barayan Bauchi kenan da jam'iyyar PDP da ke da wakilcin Yusuf Ardo da kuma jam'iyyar Labour wacce Ibrahim Hussein Abdulkarim yake wakilta. To kamar da muka ce akwai abubuwa da dama da zamu tattauna don haka ba da bata lokaci ba burin sada ku da bakin namu da kuma shi wakilin namu. To bismillah malamai. Kai mun kashe kuɗi over 400 billion kan wannan na'urar saboda ta aiki amma a ranar da za a zo 400 billion wallahi ne ya kamata ya ji. shi shugaban kuma a wallahi ne ya kamata yi ba magana mai wani wallahi ne ya kamata yi saboda duk abin da aka shirya ƙarya aka yi Buhari an mai ƙarya national assembly sun musu karya kuma an karbi kuɗi don kwangila ni dai sai abin da zan gaya musu bara ya shi cikin da zo jawabin karɓar da ah, take da gode wa shi ah, Mamudu yakubu saboda kokarin da yi mm. amma ibrahim abdulkarim yana cewa da Mamudu yakubu ma gidan yari ya kamata abin da ya kamata ya kenan tinubu ya masa godiya kuma ba shi kadai ba duk allah ya eh, saboda ya bari an yi yanzu yanzu mun sai mu ce mu ma an cuce mu ne a lagos ah, eh, ba ku fada lagos ba ba ku fadi ba saboda ba ku fadi ba saboda mun ci kuri'ar da mu muka tara daga cikin command center din mu mm. muna da kuri'a ta fi dubu ɗari tara kun yanke mana ita ta kuma ɗari hudu sai ah. ta kuma ɗari biyar sannan kuma kun rage mana abin da mu abin da muka yi niyya da muka je Lagos abin da muke son mu ci ku da ratar miliyan vote miliyan daya. To kai kai gaggai ya kamata a ce kun ci Lagos albun. Kwarai kuwa. A ce a ce an kada turma. Shi da tunifan da kai shi za a ci. Ai ina ina tabbatar maka in dai za a in mutum ya rasa kujera. Ah ba magana yanzu yanzu na magana abu yanzu ya ce maka. Ba ta ba ta ba ba ta ba ba ba ba ba ba ba ba ba Ta ba ba ba ba ba ba ba ba ta drama ce kuka so ku mutane ai shi yasa ya zo yake ya tsauri ya faɗi result saboda wannan bibas din is not connected to anything kuma kai kai alƙawari kake za ka to ya saka yi yusuf da mana bayani da kai zabe a inda kai zabe na'urar ba ta aiki ba wato abun da nake so jama'a su gane shine wannan na'ura sabuwar na'ura ce a Najeriya kuma in an buɗe ta haka a gabanka tana ana tattaba ta tana aiki za ta ɗauki hoton kaza a yi kaza ta bullo da kaza amma abun da aka yi da yan najeriya aka tafka musu karya aka ci amanan su shine an ce duk abun da aka yi nan yana fita dare ana transmitting ne shi eh, eh, eh. kai tsaye tafi ɗakin island ofishin saba ɗakin ɗakin abun nan kara bayanai hmm. to duk abun da aka yi a wurin nan wannan abu yana nan cikin wannan kamar yadda muka samu bayanai to kaga a wannan idan ya kasance haka wannan yaudara a tarihin kasan duniya ba taɓa yin haka ba kuma mutumin da aka ba amana kuna ganin da ba ma sakamakon na'urar kenan gaba ba wani a bisa ga bayanan da muka samu domin akwai sakamakon abun shi abun ya kamata abun da ya kamata wannan na'urar ita ce ake dubawa ana karanta sakamako because already sakamako ya taru based on daga inda aka zaɓo da jihohi da ko'ina da ko'ina to sai ya kasance irin wancan tsari da aka yi a 1999 da takardu wani wuri an gyara wani ka duba misali kamar sakamako da ya zo daga kano abun kunya abun kunya a ce professor vice chancellor zai zo da abu har a ce an gyara mashi irin wannan professors ya kamata ya tare da su koma gida ba su amfani a ga shi nan ga shi nan ka duba result ɗin Kano ka duba result ɗin Kano abin da yake bani mamaki wallahi ya kamata a ce kudin nan ai kun yarda da zaben nan kuma kun yi abin da ya kamata ku yi na murna wa shi na wannan dan takara don haka Allah ba ne da yawa inda muke ganin mu ya kamata mu ci zaɓe mun ba amma don ba wato wato wato wato ina so wato ina so ka gano na bara mm. a Najeriya a yau ba mu da dan siyasa gogagge wanda ya wahala a siyasa ya gina siyasa a Najeriya kamar a teku Abubakar gina siyasa ba gina kanka ba ne. gina siyasa shine gina mutane a duk najeriya ba wanda ya kaya teku gina mutane ina tabbatar maka ni dai a tarihin yan siyasa a najeriya ban ga wanda ya gina mutane a najeriya ya gina yan siyasa ya gina talaka ya gina inda ya fito irin tinubu ba

tinubu bai taimake shi ba kuma tinubu ba allah na ana tabbatar ba da wannan ba wanda tinubu bai taimake shi saboda haka amma in dai gina kai na yadda yau ka atiku shi ne yanzu kowa a yan siyasa amma gina mutane in dai gina mutane ai ba da ka ana tinubu da kowa a najeriya. Bola Tinubu shi ma a Lagos ba wanda ya kai shi kuɗi. ba wanda ya kai shi kuɗi a Lagos gaba ɗaya haka ake faɗa. Kace ana faɗa amma ba wanda ya sani in ma ya kuɗi ya laifi ne. Eh haka ya faɗa amma da ke amma an same shi dama dan kasuwa ne a cikin ne. A kai a dan kasuwa Dan kasuwa ne. Bai dan kasuwa bane. Shi me sana'a ne. Sunda ma ga take da. Me sana'a ne shi. Me Ga tun sa Shi ai ai shi ne da ya ta. dan kasuwa ne ne ki za kasuwa ah, ba ko ta dan kasuwa ne musulunci ba ko dan kasuwa ne ba dan kasuwa ne ki dan bi karin bari mu bi dadde kar ya zama muhawarar ah, ta zama ta sarki ah, bayan gwamnati yi mana bayanin me bambancin shi a ciko abubakar da shi bola tinubu don kaci ba wanda bola tinubu ya yi abin da za a gani a fada eh. bola tinubu ya gina mutane bai gina kansa kaɗai ba ka gane ya gina yan arewa yau ina kusan kuri da bala tun bai samu don arewa ne don me saboda ya gina mutanen ya gina kasansa lokacin da yake lagos da ba wanda zai shiga lagos da ya fita lafiya akan mutum abin da ya shafi security abin da ya shafi tsaro a cikin lagos kusan yanzu babu inda ya kai lagos tsaro a najeriya sannan ya gina lagos din kanta ya yi hanyoyi ya gina gari a cikin ruwa wanda wani hanyoyi da ya a cikin Legas. Eh, eh, eh, suna da yawa. A tsaye ta Wanda ya gina gari? Mutumin da ya gina gari ma gaba daya a cikin Legas. wani mu mu ji kafin mu ma dawo gunka Ibrahim Abdulkarim. Ban kai dama yi da shi a Peter ofi a 2019 ya yi mataimakin dan takara da riga kawo bakar Bari mu wannan tambaya gurguje. Yusuf Abdul kai ne ka ɗauki mulkin Tinubu menene yau ɗin aka ce shugaba tinubu ne mai ka dauke shi a matsayin shugaban najeriya wanda kuma ba ɗan takarar kafin kawo bakar ba wato ni ba na iya yi ma wani mummunan zato har kullum na ka yi kyakkyawan zato a kowa ba za mu iya sanin mulkin tinubu yadda zai kasance amma babban abun bakin ciki ni da zan faɗa shine ta hanyar da mutum zai zo mulki tinubu zai iya mulki mai kyau ban sani ba zai iya mara kyau ban sani ba wannan allah ne ya sani sai ya so mulkin da ya a lagos a lagos ya yi wanda ya mulki a jiha ba za ka kwatanta shi da mulkin najeriya ba amma abu daya da muke kallo tunungu ya tsufa kuma yana da alamu na dan rashin koshin lafiya so waɗannan abubuwan muna ganin kamar yanayin najeriya za ka dan ba wahala eh ba dambe ba ne amma aiki ne da yake bukatar jajircewa da tsayawa ba gudu ba ja da ba dare ba rana domin ina zuwa ina zuwa aiki ne wanda ake bukatar mutum wanda yake tsayayye da duka ba mun da Najeriya take so idan ka ɗauko mutumin da yake shekarunsa sun tafi kuma yana da ɗan illa na rashin lafiya wani lokaci wasu abubuwa za su dan sha mai kai na ƙasa da shi idan ba samu na kirki ba aka samu matsala. To a gaishe ku to sai mu tsaya nan sai Allah ya kama rana wa mu da muku da ci gaban wannan muhawara din ko mu duba shi kanshi zaben gwamnoni wanda kafin rana wa din in kuma ya tafi daidai an yi shi an kammala. To yanzu a madadin su bakin namu wato shi Sanusi Baban Tanko Barayan Bauchi na jam'iyyar APC da Yusuf Aldo na jam'iyyar PDP da kuma Ibrahim Hussaini Abdulkarim na jam'iyyar Labour da kuma musamman shi wakilin namu Nasiru Adamu Hikaya da ya dauki firan ne ne Aliyu Mustapha Sokoto a Washington. Ku huta lafiya. To madalla a gaida Aliyu Mustapha Sokoto yanzu kuma sai labarai amma a takaice. A takaice Rasha ta faɗi cewa a shirye take ta bada damar tsawaita yarjejeniyar fitar da hatsi daga Ukraine da kwanaki 60 yarjejeniyar da ta taimaka wajen rage hauhawar farashin kayan abinci a duniya. Tawagar wakilan Rasha a tattaunawar da aka yi da manyan jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana ganawar da aka yi jiya Litinin a matsayin cikakkiya kuma mai kyau amma ta ce rasha na son ganin ci gaba mai ma'ana akan wata yarjejeniya makamanciyar ta game da batun fitar da kayayyaki daga rasha kafin wa'adin yarjejeniyar fitar da hatsin ta ukraine ta sake karewa hannayen jaran bankunan amurka sun fada a jiya litinin duk da cewa shugaban kasar joe biden ya tabbatar wa amurkawa cewa tsarin bankunan amurka bai da matsala kuma masu biyan haraji ba su ne za su biya masu ajiya ba a wasu bankuna biyu da aka rufe. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta na gabatarwa sai kuma Dadi Balawi da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni da ma mu na yanzu Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.